Barka da zuwa tashar tsakar gida. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Kwarata kashi na hamsin da biyar. Murmushi tare da cewa ba damuwa. Kuɗi ya yi kaɗan. Muƙaddar abin kowa yana jiran kowa ni da ke. Ni ne ne miki irin rinin da kika yi min aka haɗa mu a wasan. Wani irin duka zaki min idan kika kama ni? Har yanzu ban yi magana ba kuka nake yi. Cike da soyayya ya kalle ni ya ce, karki damu ni ne dan wasan ai ba damuwa bara in sako ki a filin Allah ya ba mai rabo sa'a ya karasa magana yana dawowa inda ya bani ya dauke ni ya dora ni a saman filin wasa kifa kaina ne saman katifa bayan ya sauke ni a saman gado saboda kunya a raina ko ina jinjina girman rashin kunyar duku maganganu zai fara dawo min sai kuma inda ta ce duk tantiri ne tunda kina so kin samu ga fili ga mai doki wannan shine filin ce dokin kenan zuciyata ta ce Allah sarki sultana wallahi duk mugu ne Birkito ne yana kallo na, ya ce yau za ki ji idan ni dukka banza ne. Ke ce za ki ba kanki labari idan ni ɗin wofi ne. Kuma yau za ki ce da ni ɗin ɗan babana ne. Domin da bakinki za ki saka masa albarka da suka haifo ni suka baki ne kyauta. Yau za ki tabbatar da na haifu kuma ni ɗin ɗa ne har da gyara. Ya ƙarasa magana yana min kallon da ba na so. Ka yi haƙuri, albarkoki wallahi an mata. Dan Allah, sai in yi haƙuri in zama munafikin miji? Wallahi sai an fidda ne kowa ya san matsayin shi. Ka yi haƙuri fa, wai in ƙyale ki? na ma zama sakarai kenan duk haɗa shi da Allah da nayi duk ku ce baya jin yaren da nake magana da shi cikin bacere na ce to kar Allah ya baka hakurin kai duk zaluncin da za ka yi dan na baka hakuri sai kake ganin kamar ina jin tsoron ka ne dariya yi tare da cewa ai na san wannan bakin tsiwa ba zai yi shiru ba tsoro na kuma daga yanzu zai fara ziyartar zuciyarki ko a waya kika ji muryata sai kin yi ladabi bare kuma ki ganni kamar haka ya karasa magana yana tuɓe zanin da ke jikina da sauri na dafe kirjina na matse cinyoyina yanzu baya ko murmushi ya min wani irin kallo tare da cewa ta so Cikin bacin rai na tashi tare da rufe idona na matsa inda yake durƙushe. Rike fuska ta yi ce buɗe ki. Fashewa ne da kuka na ce duk wani bari dan Allah. Rungume ne a jikin shi cikin walalliyar murya ya ce ba abin da kika yi min amma ta. Da farko dai ina baki hakuri, ki kokarin ɗauka ta kin ji jarumata. Ina da masifa, jaraba ta ban san irin ta ba. Ni ban haɗa mace da komai ba, bana neman mata kuma bana saukar su. Ban taba zana ba, sai da kaddara ta ratsa min akan ki. Hankali na bai kwanta ba sai da na auro ki na samu nutsuwa. ki yi haƙuri akan ki na san daɗin mace da ki na fara kuma akan ki na iya ni ba na kallon iskance iskance amma duk wani logo na mata a tafin na yake bani da sauki mace kuma ni kaina tausayi take bani idan na rike ta a gado bana wa mace kauci hawa kuma bana lallaba ta zan yi kokari na mirji shekaru na kafin su sauka don wata rana ina ji ina kallon mace ba zan yi mata komai ba yanzu ko ina jin kuruciyata ina da lafiya babu inda yake min ciwo a jikina jini babu inda baya harbawa yau da ina miki sanni da jiki ɗaukar fansa ko soyayya Shiru ne na ci da kuka. Ba na son kuka, ba na son yaƙushi, sannan ba na son magiya. Duk idan kike zan da warwarewa gaba ɗaya na. Kalli agogo. Kin kalla ne na cigaba da kuka. Ya ce to yanzu ɗaya saura kwata, kin ga dare ne. Karki kuka da ƙarfi, kin dai san kin kulle ƙofar mu kulli. Ya ƙarasa magana yana latsa gefe da gefen kuma tuna da ya san shi. Na buɗe bakina da sauri saboda zafi. Dariya ya yi tare da yin irin magana ta, ya ce dukkan mu ya ƙarasa magana yana haɗa bakina da nashi. Daga durƙushen ya fara hawa jikina yana sakin ƙarfin shi, A hankali nake tafiya ina sauka yana ƙara sakin nauyin shi har na kwanta saman gadon. Ya kwanta saman jikina sosai yana fitar da wani irin numfashi daga hancin shi, me sa jiki ya zama matacce. Bakin shi a nawa ya ce, ki buɗe idon ki idan bana kallon ki ta zan samu nutsuwa. Buɗe ido na ne ganin duk a cikin wani irin yanayi yasa na firgice. Murmushi ya tare da cewa, idan kika sake rufe idan nan ke zaki neme ni wallahi. Kin ji dai na rantsi, ya karasa magana yana ɗaure fuska. Ya ci gaba da cewa ki kalle ni da kyau ke ma ki koya. Ƙara tura bakin shi sosai a bakina, yadda kuma ƙoshi bana iya haɗawa. numfashi na ya fara sama daga min gida ya tare da dafi kaina cikin wani irin salo ya cigaba da sumbata ta yana lumshe idanuwa duk inda ya san idan ya shafo a jikina zai firgita ni sai da ya bashi haƙin shi cikin salo mai wahalar gogewa a zuciya motsin kirki na kasa yi na kai matakin da nake bukata a fara buga wasan haka duk ya taramfa da ni kamar magin da ta kamo ɓeran da ya bata wahala kun san sai ta gama wasa da shi ta bashi wahala ya suma ya dawo sannan take cinye abinta sai da ya gama ɗimauta ni sosai ya mirgina ƙasa na koma saman shi yana sauke wani irin numfashi kamar wanda ya sha gudu ya gaji hannuna ya kamo na san inda zai kai shi don haka da sauri na rufe shi da kire da kaɗan ya ce misali idan na ce ba zan yi damba ba a wannan yanayi ya zaki ji ne gabana na ji ya faɗi a zuciyata na ce da ka ɗauki alhakina jiji ne ki ba kya jina ne idan kina so ne sai kin ce dan Allah kai idan ba kai damba ba zan mutu a shagwaba nake so da irin wannan kallon ya nuna min idan ba haka ba yanzu nan zan soke ki daga saman gadon nan in bacci yana faɗin haka ya juya min baya lallaba da tare da rufe idanuwan shi fashewa ne da kuka nace duka wai me haka dan Allah ba tare da ya juyo ba ya ce ba kuka zaki ba sai kin faɗa zan yi idan ba haka ba yau sai dai ki kwanan haƙuri dan na gaji ya ƙarasa magana yana yayi bargon ya ajiye a gefe ɗaya ya ce kallon nufa da sauri na kawai da kaina gefe ɗaya ni kaɗai na san abin da na gani to kin huta ya yi magana tare da jan bargo ya rufe jikin shi Rike bargon ne kallar yana hankali ya min ya ce kina so ne a kunyace na ɗaga kaina to zo ki rungume sai ki faɗa min kwanciya ne a saman jikin shi jikina yana kirma na ce Allah ka yi haƙuri idan baka yi dan ba zan mutu Na faɗa a shagwaba kamar yadda ya nuna min da irin kallon da ya gwada min na yi mishi. Riƙe ne a jikin shi ya ce, fa'idar neman miji mutunci ne, ke kina ƙara wa kanki daraja da martaba a zuciyar shi. Babu girman kai ko nuna kafoni yayin da kake kwance da iyalinka. Kuɗi mulki ko sarauta duk ba sa aiki a daidai irin wannan lokacin. Karki tunanin ni ne zan riƙa neman ki daga yau kina jina ko? Eh. Kuma kullum idan ina nan bana son ki rangwanta min. Ko alwala ne ki bada himma ki warware ta, na ji zan canja wata. Ina son ki ne so adadin yadda ba za ki iya ganewa ba. ba na so wata mace ta fike martaba a zuciyata ta fannin iya kare min haƙƙina na anan, idan har ta fike anan ta sha da ki ki riƙe akalata sosai idan kuma kika kasa zan ƙara aure ne kawai tunda na lura duk lusaran mata na tattara a gidan ki din ma da nake tunanin gari ki tun ban taɓa ki bakin ɓare baki kina min kuka da wata kyarmar banza tsaki ya tare nuna min yadda zan yi masa ni dai baƙuwan maza ce iskancin nawa a baki yake har yanzu jikina bai daina kirma ba gaba ɗaya kunya ta dame ni na gagara a je filin yaƙi dan je irin tashi jarumtar ya gane abin da nake nufi sarai amma da ke dan iska ne sai ya basar ya cigaba gaba da wani lubi da ni kai wallahi duk kwallon dan iska ne lokaci lokaci yakan yi murmushi sai kuma ya daure fuska ya min kallon shi mai tsayawa a rai can ya gaje ce tunda aka za tsaya so kake dauko min kayana girgiza kaina ne alama a'a to ai na karatun ya ki gaba amma ta a'a dago ne daga gefen shi da nake kwance sama ya daga ni da kwance har sai tin jikin shi da kafa ɗaya bude kafa daya tawa bayan ya addu'a ya sako na a saman girman shi da ƙarfi ya shigar da ni wani irin ihu ne shi komai nasa sai yayi cuta Jifa yadda shigar da ni da ƙarfin tsiya babu imani. Ba zai bi a sannu ba kuma yana ji ana dakatar da shi. Ke rufe min baki. Ba ke kika ce in yi miki ba? Mu je. Cikin kuka na ce wai me ya haka? Ni ban ce me haka ba sai gidan baki da kunya. Ci gaba da naushi lokacin ki ya fara. Kasa motsi ne sai kuka nake yi dan azaba ji nake kamar zan mutu wallahi. Idan shi yana kan agogo ni kuma ina kwance a kirjin shi ina kuka. Shafa bayana ya ce karfa ki manta a filin wasa ake. Yayi magana yana kokarin daga ni na ƙara komawa na kwanta kamar wata doluwa da hannun shi yasa ya daga ni na ƙara komawa na kwanta ya ce munafikin miji ba iyakar turkewa kenan murmushi ya tare da cewa lokacin ka ya fara duku birkicewa ya tare da jawo kafafuwa na ya dora saman kafaɗar shi ya yi min rumfa da kirjin shi hannun shi ya janye gefe da gefe na sannan ya kalle ni ya ce na san zaki ji mamaki ina magana da yaren ki ko to ni bana sauka wa gaba duk kankantar ta ta haka kuma bana son raini duk wanda ya rena ni sai ya rena kansa tun ranar da kika faɗa min zaki ɗauki fansa shekaru biyu hankali na bai kwanta ba sai da na tabbatar duk wani logo na fulani na kamo tashar shi Ba a fi ni iya mugunta ba amma ina da yafiya. Na kan manta da ɓacin raina na fuskanci rayuwar gaba. Kuma haka na faɗa miki, amma ki a dole a shekara biyu zaki ki ɗauki fansa. Ga abin ɗaukar fansar kin gagara ramawa. Kin yi maganganu a kaina marasa daɗi, amma kamar yadda kika ce abin da ya wuce babu kyau ana dawo da shi baya. Na bar shi amma sai na yi hukunci har da maran da kika yi min wallahi. Daga haka ya ci gaba da kai naushi kaɗan kaɗan. Har yanzu ban daina jin azabar saukar da ni da ya ta ba. Cikin kuka na ce duk da zafi fa. Eh amma ai naushin yana da daɗi. Ki ɓoye hawayen kila za su yi miki amfani an jima. yanzu sharar fage aka fara gyara kwanciya ki amshi hukunci a wannan rana na rena kaina na yi ihu na yi kuka har muryata ta shaƙi na yi yagi Allah ya isa ban yafi ba na faɗa ban san adadi ba a zuciyata koyi ina tunanin alhaji mai gidan yanci bai min irin wannan muguntar ba duk ya ce duk Allah isa ɗaya sai na ƙara mintuna ashirin akan duk awa ɗaya da zan yi kuma idan kika sake yaƙushi na sai na rama baki fi na haƙuri ba bara ki sake cizo na ki ga yadda zan yi dake saboda ba a cizo ba a yaƙushi a dambe ki ba da nasara lokaci yana tafiya miki idan ne nasara akan ki ki ta ƙare Dole na haƙura na ƙyale shi, a hankali yake tafiya yana ƙara murza dotar, lokaci yana tafiya yana ƙara yawan gudun shi. A haka har ya warware gaba ɗayan shi. Ya manta da kankantar da yake tausayi, yana neman hanyar da zai sama ma kanshi nutsuwa ya kankame ni. Wani irin kukan kisa duku yake mai daɗin sauti da ratsa zuciya mai wahalar mantuwa a rayuwa. A hankali yake fitar da sautin kukan cikin shagwaba, duka jin magana wallahi, jarumin namiji ne a fagen daga. Ya iya jallin zama mace a filin wasan dambe. Limshe idona ne cikin wahala, a raina nace tabbas babu mai irin jarumta shi a mazan bariki jidda. ɗaya kawai na ɗana nasu wato alaji ban san yadda suke ba amma sai sun haɗa da 'yan dabaru duk namijin da ba iya sauki haƙƙin iyalin shi ya zama lusar namiji a wurin mace kuma ta samu kafar raina shi idan ba idan mai gona ba a idan mai gayya idan ba ta raga maka ta wani wurin ba tabba za ta martaba ka ta ƙoƙarin kare martabar da kai a fannin kare haƙƙin aure wambare duka na fara idan na kusa ɗaukewa da su ya ƙara riƙe ni a shagube ce wayyo ya faɗa tare da ƙara min kyakkyawar riƙo wai wai Allah na a amma ta ni ki kyale ni ya zalunce ni iya zalunci ya cuce ni ya nuna fin ƙarfi yadda ya alƙawarin sai ya sumar da ni dan na kiyaye shi na gane shi ba sa'an wasa na bane ba ya tura ni suma na je na dawo kuma tabbas tsoron shi ya shiga zuciyata kamar yadda ya alƙawari na yi kuka na ba shi haƙuri amma sai da ya tabbatar ya yi min lilisa ke ne ya banni bayan ya sa na yi masa godiya da addu'a Allah ya ƙara mishi lafiya a fagen filin wasa ya yi ta nasara a wasan dambe ya yi amfani da ƙarfin shi ya bani wahala ya zagaya a wasan farko kuma ya faɗar da ni na biyu ma shine ya nasara a na uku aka yi min game over 3-0 wasa ya ƙare kuma duk yare na ni daga yau kuma har zuwa wannan lokacin ban daina kuka ba dan ƙetar da ya min bai sake bi ta kaina bai ci gaba da sabga gaban shi ko kallo na bai sake yi ba bayan ya tsarkake jikin shi ya saka jallabiya ya dauki wayoyin shi da makullin mota ya tunkari hanyar fita ina za ka je na tambaye shi bai kalle ni bai juya ya ce al'amin nake nema na san yanzu ya gama iskancin guje-gujen shi ya dawo ni fa tsoro nake ji gaskiya cikin masifa ya ce ki je ki ta jin tsoron ke baki da kunya ma ni zaki faɗa mu tsoro ya karasa magana yana min wata irin harara gabana na ji ya faɗi da sauri na komar da kaina na kwanta Tsaki ya tare da buɗe ɗakin ya fice cikin ɓacin rai. Sai da na tabbatar ya fita na sako daga gado a gaje ina gunguni. Da cewa ɗan masifa, tsakar ma ba a huta da fitina, Allah ya baka lafiya. Ina shiga tole na tunkari inda na ga tara ruwa, tare da tara hannuna, ruwan zafi ne. Tsaki ne tare da nawa, don tole ɗin bashi da kuma wanka. Kuma ba cikin ainihin gidan shi bane inda ya siya ne wurin ne kaɗai ba a rusa ba, gidan maƙota kenan. Cikin ƙanƙanin lokaci ya isa GRA ko tsoron dare baya yi. Tunda da ya tafi shi yake ɓaci har ya isa, da wani irin tukukin fushin cima al'amin mutunci ya isa. har yanzu baya gida motar da ya fitar ita ma ba ta nan ɗakin jidda ya nufa gaba ɗayansu daga ita hamar diya suna bacci sai da ya gama kalle su tsaf sannan ya kashe hasken fitila ya ja kofa ya nufi ɗakin sultana sauke katifa yi tare da buɗe flobet ɗin duk abin da yake son gani babu tsaki ya tare da mai da katifa ya nufi wardrobe duk sai da ya zubar da kayan ciki akwatunan lefan ma haka ya zazzage sa ƙasa ya yi ta janye janyen kaya babu wani damuwa falo ya koma nan ma babu wata shaida duk kayan da ya zubar bai da ba Allah ya sauƙi wahala ya faɗa tare da fita daga ɗakin ko da na fito daga toilet a gaban gado na durƙusa jikina a saman gado na cigaba da baccin wahala bacci yana ɗauka ta na ganshi a gabana yana sai na idan idanki a tsorata na ce wai menene damuwarka ka fita hanya ta me na saba ta da kai kullum ka ƙwaƙwale? me na na taimaka ka ƙwaƙwale mata idanta me an mami taimaka ka ƙwaƙwale mata ido kuma me yasa da ka cire ake mutuwa amsa zan baki ko kina so na fita daga rayuwarki eh ka fita hanya ta to ina wayar da kika min record ku ya cire memory card din idan har ku ya baki record din nan yi miki alƙawarin zan nuna miki inda aka binne asirin da aka yi mishi wani mutum ne ya zo ya kama shi da kokowa ya ce idan ka faɗa sai na kashe ka kai kurko ta ku bari ta gudu wayyo na kwarara ihu tare da miƙewa a firgice a daidai lokacin da dukka ya shigo daga min tsawaye wai ni wannan kukan banzan ya fara isa ta wuce ki je ki kwanta zan yi magana ya ce ki wuce na ce bana son iskanci da Allah fashewa ne da kuka ya ce mi mizanati wai zai zane ni kyale shi ne na je na kwanta ban daɗe da kwanciya ba na tafi bacci don duk jikina wani irin ciwo yake min karfe shida da rabi da minti uku na safe ya dawo kuma a lokacin muka bar goruba mota ne yake tambayar shi memory ya ce bai san inda yake ba. Zan sake magana ya ce ne masa shiru yana jin bacin rai. Shiru ne ban sake magana ba. Shi kuma ya ci gaba da lissafin tafiyar shi a zuciyar shi. Za su yi hannun riga da momi zai fita katsina a daren yau su kuma za su bayyana gobe idan Allah ya kai mu. Har suka isa gida da abin da duk yake sakawa kuma yake warwarewa. Har ɗaki duk ya raka ni kuma har yanzu da su ma san gari ya waye ba. Amma gaba ɗaya duk wani ma'aikaci da ke gidan maza da mata kowa ya tashi ya kama hidimar gaban shi. Gidan cike yake kamar ana wata hidima saboda gaba ɗaya babu wanda ba a gidan yake zama ba idan dai har a gidan yake aiki. Katin gida ne sosai saboda ya fi gidan ba girma ba ma a haɗawa. Kowa da ɗakin shi falo bedroom da toilet. Akwai masu dafa abinci a ice a can bayan gidan a manyan tukwane a ci da su kuma a basu albashi. Ko ɗan uwa gari ga ka kawo shi dai duka babu abin da ya dame shi amma saboda fitina jin da wani ce zan tashi na yi musu girki. Suna fi cin daɗi domin abinci da nama baka isa kare na ba gaskiya. Duk yana da cikar arziki Ubangiji ya ƙara rufe asiri. a hargitsa na samu ɗaki na kallo ɗaya ne masa na nufa gado duk ya ce a haka za ki kwanta kina ganin ɗaki a hukace ban masa magana ba na haye gado sai da na kwanta na ce wanda ya ɓata zai zo ya gyara da fushi ya nufo ni na sauka daga gadon da sauri kafin ya iso na nufi inda kayan suke na fara tattarawa ina kuka da makin bari na same ki a kwance yana faɗin haka ya fita yana faɗa ɗakin shi ne fadan yin wanka sai da na gyara ɗakin nan tas na share na goge sannan na kwanta na ci gaba da bacci tun da ya fita sai bayan la'asar ya dawo tare da Nabila Ni kuma tunda na sha bacci na tashi na yi wanka na kame mutunci na cikin riga da zani na atamfa. Yau jidda ita kuma fitina take ji. Tunda da fito take sunkuya wa iyaye na zagi amma ban tanka mata ba. Sai baya bayanan zan ci uwarta kafin ya dawo. To ashe ba ni ɗaya ba har duka ba ta riga mishi. Kina jiyo ta tana mishi rashin kunya. Ran Nabila idan yayi dubu ya ɓaci kamar yayi yi dike jidda take ma rashin kunya. Wallahi sai ta sire mata kamar fitattu safi. A falon ƙasa ya ban Nabila ya zo ɗakina cikin sauri-sauri ya ce zo ki gani. Tashi ne na je wurin shi ma na ɗaure fuska kamar yadda na ga yayi. murmushi ba tare da ya kalle ni ba hankalin shi akan takarda ya ce yau an raba an fitar da haƙƙin kowa an ba shi mijin ƙawon mumi na ɗakin su domin alƙalin haka ya rabu ɗaki ɗaki na ɗakin su ba aka ba wannan mutumin da ya kare ki na san an raba su aka fitar da na gidan kuma za a ciccira su a fitar da na kowa ke ma amma ta Allah ki yafe musu kuɗin nan yayi magana yana kallo da damuwa kalli ki ga ya nuna min takarda yana gwada min yadda rabon gadon ya kasance an fitar da na kaka Hafsa ita dai ta kaba aka sake kasawa aka fitar da na ɗakin su dadi sai na ɗakin su baba An raba aka fito da babu ƙaramin nashi, gidanku yara sittin da da mata uku. Ni tafiya zan yi idan sun gama kasafin su sa aje miki naki. Ya ƙarasa magana yana jawo ni jikin shi. Rige ka faɗa shi ne da hannuna na dama na tare da ƙara kwantar da kaina a jikin shi. Ni zan tafi, ga Nabila nan na taho miki da ita ta ki zama ki sami mai ɗebe mai kewa. Ban san faɗa, kai ki kuskure ki biyo jidda ku yi faɗa kin ji ko? Na ce to, zan baki makullin mota kuma bana son yawo mara amfani. Na yadda miki da izini na ki fita duk lokacin da buƙatar fita ya zo. Shiru ne ban yi magana ba. Dago ne daga cikin shi ya ce, wala a yatti to biki ce min kin gode ba cike da damuwa nace mi yatti shi ma da yinin damuwa yace zan tafi da maraicin ki idan na tuna ki zan ji babu dadi ba ma tare zan yi ta tunanin ki kullum daren jiya yana da muhimmanci sosai a wurina idan kika tana daren jiya da me zaki ɗebe giwa fashewa ne da kuka tare da sake komawa jikin shi na kwanta ina hawaye dariya yi sosai tare da sauke ni daga jikin shi yace in zo mu je dakin shi yayi gaba na bayan shi ina kuka jidda ko sai babba ka uwar a shari'a take yi ban san abin da aka yi mata ba nabila ko daki na ta sa aka sauke mata kayanta bayan duk ya wuna ta cewa idan ta kuskura amma ta ce ta yi mata wani abu ko ta ji wahalar zama da ita ko ta yi bakin ciki uwa uba ko ta kuka to zai kashe ta ne babu ruwan shi gaban da sai faduwa yake ya wannan zaman zai kaya ne muna shiga ɗakin ya bani mukulli wai in kulle kofa zan ruga ya ruko ni cike da damuwa yace haba amma tana na Allah ya kiyaye fa zaki bani ya hakuri dan Allah yana yin magana cikin nuna hadama da zakuwa zan yi magana yace ya hakuri haba amma tana duk kunki ne fa cikin lallashi yake yin magana idan shi ya canza launi zuwa kalar jaraba ni dai dan Allah ka kyale ni cikin ɓacin ce ba na son yawan magana zaki da arziki ko in danna kin kwata ta ƙarfi da yaji ne a'a me kai ta ƙarfi to amshi mukullin ya bani ya ce rufe kofa cikin kuka na je na kulle kofar na dawo farko ya shimfiɗa a ƙasa ya ce jira ina zuwa wurin burje ya matsa ya fiddo wani ɗan madaidaicin galan ya zuba wani abu a kofi ya taho gabana ya durkusa tare da zaunar da ni ya ce to sha yana kai min kofin baki na wannan me da Allah sha malama kina bata min lokaci ni dai kullum sai na shafa eh yau din ma zaki sha idan ba haka ba zan dora miki shine ta hanci ba ta baki ba one two, three, tsaya zan sha. Ansar kofin ne daga hannun shi na kai bakina, miƙewa ya fara kwance bel ɗin shi. Shegiya butulu, tsinanniya butulu, cin amana kamar karo da ta zauna a garin Legas, aka zazzabga mata bulala. Dariya soya ba ta yi tare da cewa ko za ku kashe ni ba zan faɗa ba. Ni har kun nuna min iskanci? Ni dai na ci tsaye, a gefen hanya nake miƙewa a bani tukuici ba a katsina ba. Sai da na tsallake jihohi da dama na je iskanci, daga ƙarshe na tare a ƙarƙashin gada Legas. Kaga kuwa rashin kunya ta tafi duk yadda kuke tunani. Ashir ya ce ku batta, mai gida zan je in ɗauko yanzu. Yana faɗin haka ya juya. Suwaiba ta ce Ashir kan mi haka da kai zan faɗa. Ko sauraron ta bai bai fice. Suwaiba ta darka ka wani irin ihu mai tada hankali, ta san duka hankali wala. Da kyar na dawo ɗaki na, da bargon da duka ya kwantar da ni a saman shi. Ya bani makullin ɗakin goruba wai idan na samu lokaci na je na gyara ɗakin, sai makullin mota da kuɗi. Nabila na gani zaune a falon sama, sallama ne na wuce ciki ina kuka. Tasowa ta biyo ni, matar yaya me aka yi miki ne? Ban yi mata magana ba na hausa man gado na kwanta tare da tura fuskata a bargon da ci gaba da kuka. Gefe na ta zauna wai in yi hakuri idan na ji babu daɗi, kuma me aka yi min nake kuka? Maganar duk na ji a falo na da shi da jidda. Yana cewa barin an so in baki ne, amma ta ba za ta biye miki ba. Kuma idan ta yi miki wani abu wanda bai miki daɗi ba ki faɗa min zan rama miki. Ni na fi ƙarfin faɗa miji ya tare min faɗa, sai dai in ci uwar yarinya. To ni kuma kika taɓa ta zaki ji da ɗaci. A tare suka shigo, ya ce amma ta ina makullin motar da na baki. Ba tare da na yi magana ba na ɗau wani miƙa mishi. Amsa ya ce gashi na kashe fitina. ki amma ta amshi na ta wallahi ba za ta hau mota ka ba sai dai ta amshi ta hannun al'amin duk ku yace na rantsi da girman Allah ba za ta hau motar nan ba yadda ta miki gwanjanta ta gama da ita har abadan duniya ba za ta maimaita mota ba tunda tana da ni ai ita ce take hawan da tun farko kamar mata da kayarta ba zan mayar ba kuma yanzu ba za ta ta ba to sai dai ta fasa fita sai ta zauna har sai ka dawo sai ta fasa uzurinta saboda bana nan sai ta fita inda ranta yake so idan ke yake aurenta sai in gani ba abin da ya dame ni wata mota ce bata isa ta hau ba a gidan nan sai ta hannun al'amin dan ma ta samu an bata motar a gidan ubanta ai Nafif take zuwa duk inda take zuwa gidan mijinta ne yadda na saka sadaki na auro ki haka na biya na auro ta nan ba gidan babanta bane gidan dukku ne kuma dukku ba zai ba matar shi da yawo a Nafif ba wasu ma sun yi rawa bari dan makadi hannu na rike tare da cewa ki yi amfani da wannan motar kafin dawo idan kuma kika bari ta amshi mukullin ta baki mota al'amin za su kai ki su baro ki yana faɗin haka ya fice Nabila da Jidda suka bi bayan shi da rakiya ni dai ban je ba Jidda ban san abin da ya firgita ta ba. Sai da suka dawo daga rakiya Nabila ta hoto ɗaki na. Jidda kuma sai babbaka zagi take yi. Sai ta kamo sunan duka za ta luka mishi zagi. wai gidan duku shine auren kaddara tana da saurayinta wanda ya fi duku komai aka je aka cuci rayuwarta ana yan murya da yanzu tana can ƙasar waje tana rayuwarta mai daɗi sai ta kashe auren duku mara zuciya na ce sake ni dan jaraba mayan da ya ƙi sake ni Nabila ta fita da gudu ta ce ke jaka hakkin isa ya kira auren yayi auren kaddara sakar banza jaka da ke wace ce ke zama banza baki san halin shi bane amma idan kika sake zagin shi uwa ke zance danye danye ta bazan gasa ba Masifar ta cakuɗe tsakanin Nabila da Jidda suka yi ta musanyar kalamai ni dai ban fita ba saboda sun fi kusa tunda da maman duka da maman Jidda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ni ina ruwa na duk wannan faɗan mardiya sai da ta musu bidiyo ta tura wa duku Nabila ta dawo ɗaki tana zage-zage ni lokacin ma hanna fito wanka ko inda take ban kalla ba dan abin da na lura yarinya ba ta da kunya ko na misali kayana na saka na fita dan sama mu ciki na abin da zan ci alhamdulillah to in tsakar gida ku ya mu kwana anan mu kasance da ku a gobe inda zan kawo mu kashi na 56 ku ci gaba da kasancewa da tashar tsakar gida ku ci gaba da like da comment da ra'ayoyinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci da taya mu sharing a ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida